alƙalman ƙungiyar yaƙi da cutar suga federation international de diabetes sun bayyana cewa mutane kimanin miliyan 382 ne suka kamu da cutar suga ko kuma diabetes a duniya a shekarar 2013 kuma idan ba a yi wani abu a kai ba yawan masu fama da wannan cuta zai haura zuwa miliyan 592 a shekarar 2035 sakamakon lura da yadda cutar ke ɓoye kanta ba tare da wanda ke ɗauke da ita ya gano hakan ba har sai ta yi kamari ya sa gwamnatin nishar da haɗin gwiwar ƙungiyar forsani da gidauniyar world diabetes foundation shirya kamfen gwajin jini da ba da magunguna kyauta a faɗin ƙasar. Dr. Muhammad Sani Muhammad Aminu, kwararren likita mai kula da masu fama da cutar siga a babbar asibitin Yamai na daga cikin masu jan akalar wannan shiri. Yawancin jama'a an yi lissahi a nan Afirka, mutane 90 eh, bisa kan ɗari kan 100 bisa san ba suna da diabet amma suna da diabet Sabida shi muke ce a kowa ya zo ya yi wannan gwaji na diabet ya san yana da ko bashi. In aka san kana da diabetes da wuri ya hi ya zamanto a ce sai ka faɗa a ɗoko a kaka eh, a ma magani saboda wannan aka ce rigakahi ta hi magani an samu fitowar mutane sosai a wuraren da aka keɓe domin gwajin jini albarkacin wannan kamfe suna na fati na zo ne in gwada kaina ko a gwada ko in ba ni da abun ciwon diabetes suna na roli mamma ka yi gwaji ne na yi eh, an gwada mun gani kuma ina kira ga yan kasa kwa da kwa ya zo abu ya kwata mu gane mulkin isporwa marke ispor saboda jiki eh, kullu ya to muna tafiya a kasa kamar 1 km 2 km ko sai ta Allah ko da murta ko da wannan amma kullum muna tafiya bisa moto ko bisa cikin mota irin wannan ya kasa marke ispor eh suna na mamallawa shekara ta 58 in tsuha ta kama ka dole ka san yanayin da kake ciki ka ɗauki matakin da eh, za a fiddar da kai cikin wannan eh, matsala da aka yi gwajin shin baba ya me sakamako ya zo hada a ah, alhamdulillah an gode ma Allah babu wata cuta ka yi ɗari ɗari ba ko wani fargaba ah, lokacin da zaka zo ah, ko kaɗan na ba wani ɗari mai neman lahiya tsoron mizaji wani sukari da ya ba mu ba mu aiki da shi abincinmu na gargajiya shi muke yi muke ci ana motsa jiki a motsa jiki kwara ke motsa yanzu ma yanzu na huta daga nan ina zuwa an ɗauki felo da diga hukumomin kiwon lafiya sun ɗauki alkawalin bayar da kulawar da ta dace ga waɗanda ayyukan gwajin na yau suka tabbatar sun kamu da cutar ta suga akwai mutane da yawa yanzu wanda aka gwada mun an musu gwajin da ba su san ba suna da diabetes ba su da alamar diabetes nan ba su da wata cuta amma sun zo haka ne kawai don sun ji ana yi yanzu muka gani suna da diabet to mutanen nan yanzu za mu kula da su wasu mun kwatanta musu eh, abinci wanda za su rika ci saboda diabet nan ta kwanta wasu kuma akwai mu magani muna ba su wanda ya kamata mu ba magani. Ministan kiwon lafiyar al'ummar Nijar Dr. Ilyasu Idi mai nasara a jawabin da ya albarkacin wannan rana ya gargaɗe jama'a su yi gwajin jini domin tantance halin da suke ciki game da wannan cuta wacce aka gano tana halaka mutum ɗaya a duniya a duk sakan shidda kuma hatta yara ƙanana kan iya zuwa duniya da diabetes in ji masana sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar.